Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna sai da ke kashi na arba'in da ɗaya. Hakan kuwa ce ta faru sati ɗaya da tafiyar su Musadin da daji Egypt mai lafiya ya fara bibiyar rayuwar momi. Kusan kullum cikin turo mata da zatin gayyata da sakonni kala-kala yake don ta amince masa ko da sau ɗaya ne. ya kawo mata ziyara ko ita ta kawo masa amma ta yi kamar ba ta samu abin da yake nufi ba balle inda ya nufa ya yi mata barazana kala-kala amma ta yi da shi tare da dagewa da roƙon Allah wajen neman tsari da dukkanin sharrinsa ita da iyalanta hatta alkawarin zai fuddo mata da ra'is da da ra'is tare da sa wanke dukkanin zargin da ake masa a maida shi akan wani idan ta amince da shi idan kuma ta ki zai sa a halakar da rayuwarsa kuma ba za ta sake ganin shi ba har abada ta ce a sanar da shi ta ji ta gani kuma ba ta bukatar hakan daga wajensa ko da rayuwar ɗanta za ta kare a gidan kasar ta kusan ya yi ta zama a can har lokacin da mai kowa mai komai zai wanke shi daga sharrinsa hakan kuwa ba karamin tayar masa da hankali ba don dama wannan shine last chance ɗinsa a kanta shi ne kada abin da yake tunanin zai iya yi mata barazana da shi kuma ya nasara sai ga shi ya ga abin ashe ba hakan ba ne gashi ga baki ɗaya ce ya kasa nutsuwa ya aikin da ke gabansa ya kasa kula da ragaman mulkin al'umma da ke wuyansa saboda kwallafa ransa ita da ya jiya ke yana mata wata irin masifar sau da ƙaunar da bai taɓa jin ko da kwatankwacin haka ba ga wata macen tun daga ranar da ya ganta zuwa lokacin duk sanda ya rufe ita yake gani ko me yake tuna yake tunanin ta yake tun yana ɗaukar abin wasa har ya so mu zame mu sha wuka so da dama idan abin ya ishe shi zai je sha giyar sai ya bugu zai samu sassauci amma hakan ya tutura hatta buguwar da yake yi sumbatu yake a kanta ga ayyuka sun tara a ofis birgit dan zaman ofis ɗin ma wuya yake masa mabiya bayansa na kusa da shi da suka san damuwarsa sun yi sun yi da shi akan ya gyara ko kuma ya nema a kansa mafita ta hanyar tilasta murni bukatarsa ko tana so ko ba ta so a wasu baya son yi mata ta karfi don hakan ba zai kashe mace damuwar da ke zuciyarsa ba samun haɗin kanta da zai yi shine zai fi jin daɗi a rayuwarsa ne zai sa ya cimma burinsa daidai kuma ya biya bukatarsa wai ya zubilla Allah ka kare mu da irin waɗannan shugabannin masu halayyar suru ka ga matar rana ɗaya ka ce za ka aikata albasha da ita don kawai jin daɗin ka Allah ya kare mana zuciyoyinmu tun abin yana ganin sa wasa-wasa har tsananin damuwa ta haifar masa da ko ya aka je ba ya sani yake da kosan batun wasu abubuwan ya sanyo cikin zawabinsa. aka yi ya janyo wa gwamnati asarori kala-kala da kuma zubewar mutunci da kimarsa nan take al'ummar gari suka fara yi masa tofin alatsi ne da neman soyin shugaban jiha daga ɗan giya zuwa wani nagari wasu wata abin ya yi kamari har wasu manya daga cikin kusoshin gwamnati su ma suka sa baki a ce wasu ba zai yiwu a ce kamar gari irin nasa a ce ɗan giya da bai san abin da yake ba shine ke mulkar su. ya zama dole gwamnati ta sauke shi ko kuma ta bar shi ya dunkufar ko kuma ta bar shi ya dunkufar musu da jiha daga ya lalata musu ita cikin ganin lokaci yan majalisun jiha suka fara nuna masa adawar da suke yi da irin mulkin da yake ta hanyar nuna cewa tabin hankali ya same shi saboda haka ya zama wajibi su tsige shi daga mulki duk da faruwa hakan bai sami lafiya canja ba akan bakin ƙudurinsa sai ma ƙara samun dama da yake ganin ya shawo kanta ta yi kuka na bakin ciki kala-kala a kan yadda wannan magana ta fito fili har ta zagaye gari inda wasu ke tunanin dama tare yake da ita suka samu matsala shi yasa haka wasu kuma suke tunanin shari ne ake masa saboda batan basira kai maganganu dai daban-daban haka suke ta yawa gari akan yanayin da gwamnan jiha sukutun da guda ya shiga a kan matar aure inda har sai da yan jarida suka so matattaki zuwa gidan zuwa gidan domin zanta da ita amma masu gadin dadi suka yi ruwa da saki wajen hana faruwa haka a lokacin musaddiq ya da kasar shi kuma cike da bacin rai jin abin da ke faruwa ya baro an kula can ya ci gaba da kula da dadi cikin bakin ciki da takaici ya fara tattara dukkanin hujjoji da shaidun da ke gare shi akan mai lafiya saboda baya tunanin zai iya kyale shi a wannan karan ya yi matuƙar kai shi bango a wannan karan da ba zai taɓa iya jura irin wannan cin mutunci ga mahaifiyarsa ba ya rasa me yasa wannan mutumin ke son ganin bayan halinsu da kuma ɓata musu suna momi da ke kuka ta bi ta rame ta yi baki ta kalle shi haɗe da cewa kada ka yakan musaddin har yanzu da sauran lokaci domin kuwa ba za mu taɓa nasara ba idan mun kai shi kotu kar ka manta kirarin da yan majalisun jihar ke na cewa ya samu taɓar hankali shin ba ka tunanin cewa ba za a taɓa amsar hujjojinmu ba idan kuma za ka amsa za a iya fakewa da cewa ba shi da hankali ita kuma shari'a ana yin ta ne da mai hankali na roƙe ka a wannan karan ma da ka dakata kai kaɗai ba za ka iya wannan yaƙin ba don allah ka bashi, kada kai ma zuwa rasa ka cikin kuka ya kalli momi ya ce haba momi haba shin alama ba ke kika haifi ya ra'is ba ke ce matar wanda wannan mugun yake ciwo mutunci kuma yake so yanzu ya aikata mugun abu ba ba ke ce wacce ake cutarwa da zuciya kuma kike tirsasa da hakura Shin kina buƙatar nuna na rage a tare da ke kira sami kafin dawo su ya ariyan ne ko ɗaya musaddiq ba na fatan rasa ka idan ni da nake dauke da wannan radadiya ta ban mutu ba kai ma ba za ka mutu ba mu dai kara hakuri har lokacin da ya kamata a amoni wani lokaci kuma za mu jira gaskiya ni na gaji kuma zan kira yara na sanar da su kuma tun da kin ce ni ba zan yi yakin ni kaɗai ba idan kuma ba haka ba to fa babu abin da zai hana a wannan karan na gurfanar da wannan azzalumin kafin ya rufe baki momi ta ɗauke shi da mari da cewa kar ka saki yare na ji wannan maganar ka san irin buga zuciyar da yake da ita zai iya baro karatun ke dawo kuma idan hakan ta faru da karatun da karatun yarana da suka ba ta tsawon shekaru suna yi ba zan taba yafe maka ba ta kare magana cikin bacin rada da sanu ta gogewa inda suka jiga mata fuska ta bar dakin kasa musaddiq ya kai cikin kuka sai da kuka mai sassan ne ya sake riske ta dakin daji ta shige ba ta hakuri hada ya mika mata duk hujjojin hannunta ya ce ta ajiya zuwa lokacin da za ta bukaci a yadda take so kuma ya roƙe ta ta yafe musu bata masa ran da ya sai da ta karɓi komai a hannunsa sannan ta riƙe shi ta riƙe hannunsa ta ɗago shi daga tsagunan da ya gabanta ta tauna a kan gado tare da riƙe hannun ta ce ba komai na yafe maka amma ina so ka fahimce ni musaddiq a duk lokacin da muka yi yunkurin aikata abu to mu yi tunanin me zai biyo bayansa nasara ce ko kuma faɗuwa kafin mu shigar da kara a daidai lokacin da ya batar da insarta ahmad wanda shine ya nemo duka waɗannan hujjojin shin kana ganin kotu za ta gamsu da hujjojinmu ne bayan wanda ya nemo su baya nan kuma kai ba jami'in tsaro ba ne ko lauya balle a ce ka san bayanan yadda aka samu dukkanin waɗannan hujjojin sannan idan har zai iya batar da jami'in gwamnati su sukutun da guda kuma hukumarsa hukumarsa ta kasa nemo shi kai kana tunanin mu za mu iya tsira ne a hannunsa yanzu kuma da kai kuro kana kaga na sake hana ka har kake kin haushi aka haka musaddiq al'amarin fa ya koma tamkar wani zautacce kuma abun ban haushi a kaina sannan ga baki ɗaya gari ya ɗauka har ya kai ga ana yi masa kallon mara hankali shin kana tunani idan mun kai ƙara kotu a wannan lokacin shi ma za mu iya nasara za ku iya cewa ba cikin hankalin sai ba ko kuma a ce yana karɓar magani a wajen likitoci saboda kwakwalwar shi ta samu matsala shin me za mu iya yakata a wannan lokacin idan hakan ta faru faduwa muka yi ko kuma nasara mu sadde. faduwa mu ya ba ta amsa jikinsa a sanyi to ka zan iya riba hakan a gare mu ni ya hakuri lokaci na zuwa da za mu yi nasara a kansa dama jaraba mumini kan tsananta idan imaninsa ya karu musamman a lokacin da aski ya kusa zuwa goshi. sai ka ga kamar al'amura na jada kwaɓewa ne don haka ko baka koma harka wajen mahaifinka Allah ya baki lafiya ya sa ku yi farar jinya shikenan momi na fahimce ki amma yanzu damuwa ta idan na tafi na bakwa a yanayin nan da ke daɗa kwaɓewa kuma ta zai iya faruwa babu abin da zai faru insha Allah baka ji me Allah ya ce ba inna Allah ma sabir lalle Allah yana tare da masu haƙuri saboda haka ka tafi insha Allah ba mu da damuwa shikenan mummi muna alfahari da keke uwa ce ta gani Allah ya kara miki lafiya Aminu Sadiq ta cika je an kira sallah haka ne kuwa ta faruwa sai gari da safe Musaddiq ga koma yi bai ci gaba da jinyar mahaifinsa bayan ya tabbatar sun yi waya da Rasha Bilal ya ce ya taimaka masa ya rika zuwa yana duba su mummi. da duba lafiyarta kada wani ciwon ya kama ta ya amsa mace da zai rika zuwa bayan sati biyu da kuma hausa, sai gashi an ba da sanarwar gidan rediyo da jaridiyar talabijin a kan sauke gwamnan jihar da 'yan majalisun jihar suka yi bata rashin sanin aikinsa da kuma jawo wa gwamnatin jihar lalacewa da kuma taɓarɓarewa sannan aka naɗa mataimakinsa abdullahi a matsayin gwamnan jihar sannan gwamnati na shawartar sa da ziyarci asibitin duba kwakwalwa domin binciken lafiyarsa a ranar kusan hauka mai lafiya ya musamman idan ya tuna ba shi da wani saurin iko ko bawa da zai iya fada a ji ga kuma yanayin damuwa da bakin rashin da bakin cikin rashin cimma burinsa da har yau ya kasa dangana sai ga baki ɗaya biyu susu ce ko matamkar wani mai taɓin hankali dama an ce so bala'i ne kowane iri ne kuwa don haka babun mamaki ba ne halin da mai lafiya shiga a ciki akan muni duk da kuwa da wata fuskar yake santa sannan gabaki ɗaya labarin kwata-kwata ga labarin abin da ya faru a kansa dalilin wannan abu da ya faru ya sa sagir ya gaba zai iya ci gaba da zama da mahaifinsa ba yanayin da yake ciki don aka suka yi shawara shi da mahaifiyarsa da sauran kannan mahaifin nasa yana ci yana gani suka kai shi asibitin mahaukata da sunan duba lafiyarsa sannan suka koma gefe suna ma su da dukiyarsa daji kuwa wata uku ya yi a egypt ya samu lafiya Mami ta ce su wuce sau saudiya kafin su dawo ya yi umara don yi wa allah godiya bayan dawowarsa ne da kwana uku mami ta gabatar masa da wahidi da kuma labarta masa komai a kanta har zuwa binciken da Ahmad ya yi ya gano ba ra'isi ya aikata laifin da ake zargi ba. A nan wasu abubuwan suka yi ta wa wayi da aka ta ta kuka ganin wai yau ita ce ke rayuwa ƙarƙashin waɗanda suka zalunce ta. Na har lokacin ba ta yarda cewa ba ra'isi ne ya aikata mata hakan ba shi da abokinsa. Daga nan ta haɗa inata inata ta gudu ta koma wajen 'yan uwan gogo don dama ta san hakan za ta faru amma da yake akwai sauran kuruciya tare da ita lokacin sai ta sanar da ita cewa ita daga makaranta tafiyar ta za ta yi ba za ta zauna da su ba wannan dalilin ya sa momi da su dadi suka san inda take suka je ƙauyen da kwatance da komai suka gano babu abin da momi ta ɓoye masu tun daga haɗuwar ta da isa zaman ta a can sun karɓi laifin rais na ɗaukar ta da yi wanda shine silar faruwar da abin da ya faru kuma sun ba da haƙuri amma sam suka yarda dole suka biyo suka da gida bayan sati ɗaya kuma suka sake koma suka sake ba su hakuri a ne musu alƙawarin za su gurfanar da wanda shi yake da alhakin aikata laifin kisan goko shi da ɗansa sannan suka yi da suka amince suka ba su wahida shi ma ɗin dan ita da kanta ta amince za ta bi saboda karatunta da take kwaɗayin ta ci gaba bayan dawowai da abubuwa sun lafa musaddiq ya fara shirye-shiryen fara aikinsa da ya samu a babban asibiti da ke sokoto wanda da tablan ne da kansa ya sama mashi a samun samunsa ya fi sanya aikinsa a nan cikin garin kebbi amma mami ta ce ya haƙuri da wannan da ya samu har zuwa gaba sai ya canza wani tun da wari da ta san komai a kan kes ɗin shaɗin da aka yi mata ta fara tausayin halin da rai suke ciki saboda ganin irin rukon da iyayensa suka yi mata da san da suke masa amma a kasan zuciyarta har yanzu ba ta amince da ba shi da hannu wajen aikata hakan ba kawai tana nuna ne ganin hakan na saka su farin ciki a bangaren momi kuwa ko karan ba ta taba nuna wai da cewa ra'is na son ta ba kuma ta gargaɗi misali da kada ya je ya aikata hakan dan ta fi son idan ya fito ya yi yaƙi da kansa kan soyayyarsa a cikin shekaru biyar din nan da suka shuɗe abubuwa da dama sun faru na daɗi da kuma aka sun sa wani da bata da wata matsala ta wuce Allah ya nuna mata ranar da gaskiya za ta bayyana da kuma dawowar ya safuwan ɗinta da har yau bata fidda rai ba Mami kuwa lokaci zuwa lokaci takan sa da ta shirya a kai ta wajen dangin mahaifiyarta wato 'yan uwan gogo dan ɗere mata kewar ahalinta hakan kuma ba ƙaramin faranta mata rai yake ba. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba, insha Allah.